hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ya yi biyu da tara da watan uku miladiyar rayuwar annabi isa ta marema dubu biyu da ashirin da shida ba manta ba jiya muna cikin suratul saba saba an tabbayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam menene saba annabi ya ce wani mutum ne da ya yi goma duk mazaje shida suka zauna a yaman hudu suka zauna a sha to daga na aka samu tarihin sha ba to jiya ba manta ba alar ma ya karanta mana ayar nan da kadika na nisa ba ne ita za ka karanta nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بينهم وبين القرى التي بارك كل صبار zubuta za tun balbatun ba gari ne mai daɗin zama ba sauro ba kuma ba wani abu da ke cutar da ba wa rabbul gafur kuma ubangiji mai gafara ne da mu ko Allah zai yafe Allah ne Allah ne su nima ya kuma faɗi nima da yanki sai ce ba abu sai suka bijiri da ba ita nima da sai yawa sai ta samu ya farka yin ba mu ne ba ne. da daɗi ya samu dukiya ta samu arziki ya zauna a rabu sai suka bijire ba an a laifin sai da ari sai muka aika musu wani ruwan guji mai ƙarfi shi da sai da ari in ka ji sai ruwan da yake gudu da ƙarfi wa matsalahu sai muka canza musu bijan da yi da waɗannan gonakin guda biyu jannatayn da wasu gonaki biyu zawatai ta yi kukulin waɗanda suke da ƴaƴan ci ɗan kaɗan ɗan abin da ke zama a gonar na ci ɗan kaɗan ne hannun yin wa asali da kaya da yi ɗan da yi da yi ko wa asali da gurba a ta da ta ta da na duniya Allah ya ba su amma da hadisa kuma sai Allah ya musa ya musu da ruwa da da yi kayan kaya wa shay'in min sirri da ɗan wani abu na magana بغضب ubangijinka ya mana da abin da za mu ci daga kasa ne makane a a ganyayyaki da albasa da timatiri da kankana da mutum da wahala musamman yake a kan kan da zabi halina da zabi ko kuma da canjin da da wanda ya kuma haka hannun kaka da biki ko ya ya kake da su wanda kan yi

sai Allah ya canza mu daga kowa da ta wuce wannan zunubin da ya sai da za Ali ibn Abi Talib yake da zaku ma'asiya sakamakon sa'an Allah alwa'u bil ibada in kana saba wa Allah a sakamakon da Allah zai maka zai baka rauni wajen bauta wa Allah wanda ba kalmar musiba ba ce ba ka nuna ba ka shan giya ba ka sata ba ka sata ba ka duwaki don ka fi dan yadda da ni ka yi ta aka kaje ka waka ka aikata da na kana da kyawun laili da wahala da nan ka tashi sannan shi ne alwahamu fi ibada idan mutum ya ce ta kama Allah ya aikata wani kafin kwanar zunubi to sai Allah ya samu sarwani da kiwa ya ji baya don bautawa Allah na daya wafiqun bil ma'isha mutum na rayu sai Allah ya sa masa kunci cikin rayuwa wafiqun bil ma'isha sai a sa masa kuncin rayuwa ya yi nan ba daɗi can ba daɗi ya kuma Allah wata hafsir lillanta da kuma yi shan wahala wajen jin daɗi shi ne wanda suka ce ya ya shi ya zai ma aliyu ya ya ne shan wahala wajen jin daɗi ya ce yau halar duk da za ka je ka samu amma kan ka cinye wannan halattun sai ka tana ta zaɓe ka wani shan kira shugurin masiya shugurin masiya shugunancin zaɓen Allah ba ta yi ka zauna na jira in ka ji ka zaɓi Allah shi ta waɗannan ba'aru da suka fi ne fa'arsa na alaihim sai da hannu sai muka aika musu da wani ruwan hujjar mai ƙarfi wa yabtanna mu bi jannatayhi jannatayhi muka canza musu gonaki na nasu guda biyu da wasu gonaki guda biyu da wata uku da masu ƴaƴan itatuwa na ke kaɗan hamsin wa hamsin da wuri da gurba wa shirin min sidirin qalil da wani abu na magana kankan sai Allah ke zalika jazainahu bima kafaru wannan kuma ka musu don kafin cewa da suka yi wa'azin da aka aika musu annabawa suka cikin annabawa sallah ce wa hannu mujazi illa al-kafu ba wanda muke saka da irin wannan sai wanda ya kafirci ya nuna wa Allah mutunci to sai Allah ya nuna shi ma ba kowa ba kamar yadda Allah ya ce mun buga sai wa fara wannan masalan kare wa ma ma كفرت بأنكم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف نعم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون التي يقول الله مثلا ألا يأخذ الإسرائيلي قرية كانت آمنة مطمئنة وتتكريا شيء الله يشيء مطمئنة ga arziki ga zaman lafiya kowa haka yi shakunci ya ce ya fi so a hanyar da mulkul da maka arziki yana zuwa ko kowane ɓangaren rayuwa kowane ɓangaren rayuwa gona a ma'adanai kasuwanci kowa yana da arziki kiwo kowa yana so wannan ba da mulkin layi sai suka mutunce suka kafin cewa cikin wani allah ba za a Allah wa libasa da kiwo wal khawfi sai Allah ya ɗanɗana musu da yunwa da tsoro da rashin zama lafiya da ma karu da sunahun sai da shi da Najeriya ake in ƙarfar da da in ƙarfar da shekara hamsin zai da kuma shi kuma wannan ayar ta ya aiki ya kan shekara hamsin talaka za a ci masara gidan shi saboda ya fi ƙarfin ta shinkafa baya cin sai ya ruga kafin layi in da kuma kuma da da cikin ya ba da son shi da kada kai shi da ya da mai aiki ana jinsa naira goma sha biyu wannan ne kudin da ya shi shi ji su kawo da ya sha wata ya kaji saboda a kudin kudin na da kai kudin ya yi wani abu ba ma kanan ajiyar goma inna ana kuma lafiya a lokacin ba ruwan kowa da kowa kowa a cikin da ta shi ba ma yin ba an so kana Allah ruwan kuci Allah ce wajen Allah sai na kuma wani da kuran da sanya tsakaninsu da wa albarka fiya a cikin wannan wurin zahirarta alkalimu ne daga wannan gari sai wannan gari daga wannan kana shi da kafin wani gari ake in ka bacci da kai bacci in ka tashi kuma kafin ta ta wani gari shi ne wannan ta wancan gari gari saboda sai muka kaddara musu tafiya mara wahala in za ka ci in ka tashi da sha ba za ka ɗau ruwan sha ba ba za ka ɗau kusuri ba ba za ka yi tunanin wurin kwana ba saboda kusan kusantar wannan gari da wannan gari. Sibu Allah ya ce ku yi sha ina Allah ya ce a shi waɗannan alƙayu kada a yi biyu wa ayyaman amini da yi biyu a cikin aminci ba ta shi. hukuncin Allah da hukuncin yi a cikin da ta daga nan ka zo tun na da ko a kuma za za ka a nan ka na nan ka na a وشو كريمة كريم سكتي فقالوا سكتي ربنا يا رب أبنجم باقي بين أصحابنا كنيسة تبعان الجنة أن كان يقصون لنا فرق لبا رسول ويسمون أنفسهم سكتي جلسوا إلى لا يرسل فجعلناهم أحاديث sai بين bai da suwa ba bai jira ana tattauna a maganar su ce za a garin nan da ka tattara su dukkan ka tattara bala'i ya waka wa kalfin bala'i ya ki ya zo musu waɗannan suka yi madina waɗannan suka shi ne asalin daga nan ne aka samu larabawa daga yamma sun zo madina suka zauna wani tarihi da ake mutum kafin haihuwa da ibrahim magana ce da shi في ذلك لآيات لكل صبار شكور lallai a cikin haka akwai ayoyi ga dukkan mai yawan hakuri da yawan godiya Allah ka samu na shi zama musulmi Allah ne ta karkashi wani ya sa don mutum da gani na gari ba ya so wani zo gari yana da dabi'ar kafirai ne shi ba kafin shi wani yana da dabi'ar kafirci duk wanda ka shiga shi wanda zama da yanzu ne ba na ka yanka yanzu ne ba amma an da sai ne ya mutu da gurbin ya fi mu kudi da shi ka kudi Allah ya kare ba Allah ya kare ba ba wanda yake nuna da wani arziki ya nuna shi kowa ka ga shi gurbin da arziki da yau in ka na shi kuma da ma da arziki da yau akwai da kai ka shiga da kai da rabaka ta fada

إلا قليلا من المؤمنين سيرة جماعة لجماعة سكينة الله كسام نشكس ولا إذا ce sanya muranta maka zato kuma zaton shi ya tabbata ai ka shiga ruwa Allah ya kare ma kana lahu alaihim min sultan wa ma kana lahu alaihim حفيظ annabi ya ce wallahi in ka ba da jinkirin rayuwa zuwa ranar kiyama la aka ni kan da zuriya ta wuce za ka gida musu ne da ba alaka ta su sai da kaɗan su ne za su shiga da janna idan nan sai Allah ka ba ba yi da ruwa kan sannan kuma a cikin sunan arabi yake kuma da aka yi da wuri bai da yaji zan zo kan da barci wajen dalilin ban zo musu da baya irin gudunar da ka saka a gaba kake so ka shiga wannan gurin to shi dan yana ciki irin gurin da ka wuce shi dan yana ciki wa ana imanin zan zo musu da dama wa an shi mani zan zo ta hu ta kasari saboda girman kai ba zai zo maka ba sannan ce wa Allah wa la ta akbarahum shakiri ni ba za ka samu suna gode maka ba illa ba rai fa'uka. Ibrahim Azumi yake ciki amma wani ya tashi a sallar nan ta gare shi wala da zai Da to ya ce da mu godiya Allah ya ba ku kace da godiya ce alhamdulillah shi da godiya Allah ba istighfari godiya Allah ne sadaka godiya Allah ne sallar dare godiya Allah ne salatin manzo Allah godiya Allah duk wata ibada gobe ce ga Allah da kuma alƙawarin da shi ya dauka a gaban Allah wurin Allah ya ce ka ce kullu kullu kirawo waɗanda kuke rayawa kuma bayan Allah cewa su ma gumaka ne suna da haƙin kurota musu la yamlikuna tsala dharratin fis samawati wa fil arbi ba su da ikon mallakar misalin kwayar zarra cikin sammai ko ƙasa kuma da hudu imamin shirkin kuma ba su da a cikin sama da ƙasa ba su da wata tarayya da وما له منهم من ذنب shi kuma Allah kai da mai agana maka a cikin wannan hukun da ya kuɗi Allah a gani fihi ma wannan sabirin fihi ma ya kuɗi da sabawati wal ardi wa wannan hukun wannan sabirin hukun da ya kuɗi da aliya yana kuma zuwa a kansu da suke bautawa to Allah bai da mataimaki bai da tsara bai da kini bai da fara wala tanfa'u shafa'atu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina lahu hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'alim gane Allah ce za ta kwa shafa'atu bi ce to ba ka amfani inda ko abun Allah illa liman abin Allah sai ga wanda Allah ya yi izinin a cikin shi ceto yana da sharuɗa biyu ne kawai illa liman azina lahu illa liman azina lahu wa ya raba ko izinin Allah da yardar Allah Allah ne ya ba da izini kai ka yi ceto kuma Allah ya yarda da wanda ba a cika su ne guda biyu yasa na ce ceto ba da amfani illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya masa izini a cikin kursi wa Allah ce wala ka kawo shafa'atu illa hu illa ai man zalladhi man zalladhi yashfa'u indahu illa bi سورة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أمسكم ما أراد الذي يشفع إلا بإذنه waye zai ke ceto a gun Allah sai da ya nuna a cikin suratun najmi Allah ya ce wa karmin malakin fi samawa ta kaiwa daga malaiku cikin saurayi la tuguni shafa'atu shara shi zan su za ta amfana da kowai illa min ba da an yi azara Allahu liman ya sha wa shi ne sharadin sai Allah ya yi izini ga wanda zai ceto kuma an yarda da wanda za a ceto ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون بابا يشفعوا إلا لمن ارتضى سيدنا لعل عيالنا أشيشه وهم سوى ملائكم من خشيته saboda tsoron Allah su ma tsoro suke ji sai Allah ya ce kuyi kuyi shiryu ba ta amfani a gun Allah illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya izini yi ceto a ta ila ko sai a an kulubihim har da aka cire tsoro a zukatan mala'iku wannan kamar yadda yau cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ce idan Allah ya hukunta wani hukunci cikin sammai sama ka kan dauki kara kamar ka ga sarka kan dutse to idan sama ta kawo wannan karar mala'iku ne su ne shi ne a kare ba ko zai kawo gurbi yayin da aka ce tsoro a zukatansu tsoron da ya sa su suma da wasu wani wa'ayi ne wani hukunci Allah ya hukunta ba to tsoron wannan zai su suma kanu suka farko sai ce ma ba kala rabbuku mai wajen kunshi ƙararul haq sun ce wajen ya faɗi gaskiya wa wala aliyu kabir Allah shi ne madaukaki mai girma dan uwan musulmi kun ga malaiku sun fi musu tsoron Allah su tsoron Allah su ya kankara su suma idan aka yi wahayi da ba sani ba ko kiyama ce ta kaya wannan sai sa su suma shi ne ta ba ko sai a an kudu bihin har yana yadda aka cire wannan tsoro a zukatansu قالوا سيسي ماذا قال ربكم إيه ولي يقول قالوا الحق سيسي ولي يقول الكسيا wannan maqamur rafi'u fil asma wanda na nuna matsayi maɗaukaki waje girma a wajen Allah ko Allah ala idan ta kallama bil wahyi in Allah zai yi maganar wahyi ba cikin da ke magana saboda mulki na Allah wahayin Allah yake yi wa magana haka bi a'aru samawati kalamuhu su salihin kawai sai su da zancen Allah wani ilu milar haiba sai su kulmi ke su kore saboda kwajin Allah hatta ya la'abuhum mislu kashi har dai kamar sura ya fi su قال ابو بن a وغيره كما سمع بالظن وقال عدد من العلماء وسمى على بيت كشاكا اذا فزع عن قلوبهم زاغ القدر عنها yayin da tsoro ya kauce wa zukatansu wa ƙara gairuhun wasu malamai suka shaka ya za ko zai an kudu biyar ƙaru jimliyar an kudu aka kwarar da tsoro a zukatansu sun ce ma wa a ƙara rabuku yi kudu bai ba ne ka hamala da ƙarshe wanda za su ba su amsa ba da yi da suke dauke da an ta su za su ba da amsa zai zai ne ya lura mu sai su dawo da yi kusa da su kuma zai ne ya lura mu su ma kusa da su sai su faɗa da matakan ga wanda ke ƙarƙashin su a ta yi ta yi kawo da ya ali yi duniya har labari ya zo ƙasar saman ƙasar duniya ita wanda ta kusa da duniya. daga nan kuma sai yi da aljanu a satoci a kawo wani boka sai shi kuma shi ka karya guda ɗari da wannan gaskiya da ake da kasa sai a ce eh ai ran kaza an gaya mana kaza kuma ya tabbata lokaci da yawa ai ana tarbi da ana tashi sai ya gabata da kai ta wannan da muka faɗa ya zama ne ya Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi aje mana ya Allah ya dauka ko wannan ka tara ku shi da mutum alhamdulillah akwai da ba ba ba an yi participar yau a nan ko? Ifar. Eh, wuɗa baki yan yaro ne.

Yin mutum ɗari za a ciyar da yanzu a kan hamsin a

shi sadaka sai a rubuce su a sa'ayin doya box kuma ya gani ya ɗauka ya karanta da ya saka da sai da yake gina mara masallacin nan kai ladan zuwa ga shi mai gari a cikin gobe shi kuma duk lokacin da aka yi wani aiki na alkhairi wasiya ni ga da uwa a cika mata alƙawarin da na wasiya da ke kai wani ne mu gogon bara wanda za mu samu to ku kai mana yanzu ya yi kofa ku kai bayan wannan ga wani nauyi da yake wuyan akwai bayar Allah da ba ta da ƙasa ta taɓa aiwa ba ta ce a yi makaranta a nan bauchi shi ma ƙungiya da ta yi kuri za ta gina Allah bai ba mu filin gina ba ba amma tsayar da aikin ta kadar da ladan mai wakai akwai wa ala da ya ba da kawai yau shigar uku ya ba da kawai ya yi wa Allah bai ba shi ko shiga wurin kuma yana kai ta kadar da Allah ya kadar da ladan ta aikin akan akan mu ne ko a kan wanda yake zai yi yanzu shi ne da ke zama ka kai saka sai don Allah a rinka sallah an ba yayi Allah in aka rasa wa mutum alƙawar irin wannan da dauri mai ne na yi abu da zai yi kuma na ba a wuta shirin kuji gida ne yana nan ɗaki hudu yau ta da shekarar da biyu tana karɓar kunci ta bar mu wasiya sama da shekara goma sha bakwai kamar Allah ya mutu suwa ta rubuta ta ajiye da shi in dai mara aliyu yana da rai bayan namu to gidan nan ya zama makaranta a duk koya ma yara alƙur'ani inda wanda Allah ya zai iya gyara mana gidan nan ni dai na faɗa ne kuji inda wanda Allah ya zai iya gyarawa a shirya azuzuwa a samu inda za a yi a sa yara su fara karatun alƙur'ani ko ba ya ko koyar da yara suka haddace a cikin gida Allah ka ce sannan da za su samu Allah ya kafa kuma da da suka yi kikin matar da ke kawo wani ba Allah ya kafa a kai yanzu shi a zai zama da zai kawo duniya ya ga masallacin nan nashi wallahi zai kowa banci da zai kuma ma ina ma gidan gaba daya masallaci bai wannan da ya kullum ya Allah la'azam magariba isha فالله بدأ أن قول الفكية يوم الجسر وسأل الجبنات سوى سبب الجبنات إلى يوم الجسر يوجد تفسير من الله كيف سنة سوء أمان بشيء لا لدي إن كان الهيري لتكاور الله Allah kaɗai ya san gina alheri da

sadaka da duk kowace sadaka lada ita ce sadaka ruwa to ga yawa Allah shi kuma yanzu shi zai bawa zama kaɗai sai ya mutane da suke zuwa su ji ruwa bayan sallah da ake yi da alura kada ko rana ta sha ruwa sai Allah ya rubuta maka lada sun zuwa da wata doka sai Allah ya baka lada saboda haka murna ya yi mata sai da yawa Allah ya biya su da rahama sannan su kansu ɗaliban wannan da suke suka haɗa biyar da goma wannan kyamaran da wayan ma duk tasu ce suke ɗaliban da suke zuwa darasin asabar juma'a litinin talata kuɗaɗen da suke a kawai shi aka shi kyamaran nan da shi da wani wani da ake ɗaukar wannan karatu ana watsawa ɗan ɗaya goma ashirin da suke karawa aka samu kwanci su kuma masu fara jera ɗan kuma a yi dubu ɗari biyar aka ja ka shi wannan jawar da shi jama'a an ce ba kuma ba ce ba Allah ya bada jagora Allah ya albarkaci wannan guri Allah ya ƙara wa ɗan doya albarka ɗan kasuwa da suke kusa da ɗan doya Allah ya sa ku shi wani asuwa ku shi a yi da ba Bakar yana cewa gobe za su ƙara neman taimakon tafsiri. To Allah ya ba da abin da za su. Allah ya kai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 كما في وزنيا الشمس على خواتب يوم كده لا في على كرامنا لا في على إيمان فهم الشيخ علي وعلي لكي تبات المرض من كراتو الله يساقى مستغفين الله تعالى ويشعر بركة الأشياء المقصد الدولية وما يمكن زمان صورة وعلوم يمكن زيادة الأشياء كل شيء في أيكم أي أساس وكما فيش دوام زين هو مقابل الكي يقول بأن الله ke mutum na sarfin addu'o'i da Allah ka san bukatun su ka san namu ka biya ma kowa bukatun su na akwai ɗan mata da zawarawa da samari masu bukatan aure Allah ka da su da abokan hari na kwarai da Allah da ka ba su auren ka zama da su lafiya da mutane da yanzu mata masu juna biyu Allah ka ɗauke su lafiya da yawan da ka ba ka yawan ka ba su da albarka kowa da bukatun shi na alkhairi na karanci bismillah da fata muhawarar da kuma da kyamu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد كله ولك الشكر كله على نيته وفضه اللهم يا من شق البهار وتجري الأنهار فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه فإنه لا يضل من عليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعالى لا ملجا ولا ملجا منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك المؤمن بتوكل عليه صيامنا اللهم تقبل ركوعنا وقلوبنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم وفقنا بليلة القدر اللهم وفقنا بليلة القدر برحمتك يا يجعل بلا يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجب اللهم ربنا في تيسير كل امر اسير وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المؤمنين والحمد لله رب العالمين